والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم أصول الفقه للخلاف نعم شافنا دقيقة 52 نعم حقنا دقيقة 52 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم التعويل معناه في اللغة shi tawili an ce tawili ma'anin tawili a lugar larabci bayanin ma ya kulu ilayhi al'amur bayanin abinda al'amari ke dawowa zuwa gare shi bayanin abinda al'amari ke komawa zuwa gare shi kala ta'ala zalika zai khairu wa ahsanu ta'wila wannan shi fi alkhairi kuma yafi kyawu ga makoma shi yafi kyawu ga tawila to ma'ana ga inda ya kamata a koma ko hmm. an ce na za ta fi shay'in idan kuna jayayya cikin koma menene ku mayar da shi zuwa ga Allah da manzo kaga wannan mayarwa din komawa zuwa ga Allah da manzo din tawili ne shi imana ma ma taqulu ma yaqulu ilayhi al-amr abinda al'amari ke komawa zuwa gare shi yanzu tana jayayya al'amarin jayayya yana komawa ina al'amarin jayayya yana zuwa ga Allah da manzo shine mafi alkhairi wasu kuma in suna jayayya al'amarin na komawa wajen shehunansu wasu wajen waliyansu to dai a luga ne abinda al'amari ke komawa gare shi shine tawili wa min al-ma'al daga nan al-ma'al makoma wa ma'anahu fi istilahi al-usuliyyin ma'anan shi a cikin istilahi malaman usulul fiqh sarful laf an zahiri bi dalil eh juyar da lafazi daga zahirinsa da dalili wannan a wajen malaman usulul fiqh an ce wannan tawili wane yayi tawili ya jefar da lafazi ya juyar da lafazi daga zahirin ma'anansa zuwa wata ma'ana a gani yawwa shi ne tawil mutum ya juyar da lafazi daga hakika zuwa majal ya yi tawili ومن المقرر ومن المقرر أن الأصل عدم صرف عدم صرف اللفظ عن ظاهره ومن المقرر abin da yake tabbatacce asali rashin juyar da lafazi daga zahirinsa shine malaman usulul fiqh sun kawo ka'ida wai al-asalu fil kalam al-haqiqa dun al-majaz asali na magana shine haqiqa ba majaz ba a gani juyar da lafazi zuwa ga daga zahiri an fita daga asali to duk mutumin da kuna magana da shi ga asalin ma'anan magana sai juyar da shi zuwa ga majaz zuwa ga wani ma'ana wanda ba haqiqa ba sai ka dawo da shi shi bawon Allah ka fita daga asali ya kamata ne ka tsaya kan asali sai an samu karina mai karfi wanda ya hukunta yin tawili wannan tawilahu ai sarfuhu an zahir wato lallai tawilinsa ai juyar da shi daga zahirinsa la yakunu sahihan baya zaman towa ingantacce ya buniya ala dalilin shar'i sai dai in an gina shi akan dalili na shari'a misali yanzu ar-rahmanu ala al-arshi tawa Allah mai rahama ya daidaita akan al-arshi sun mastawa alal arsh ar-rahman fas'al bihi khabira kaga nan wajen Allah ya nuna Allah ya daidaita kan arshi to zahirin ma'anansa shine ya daidaita litastawu ala zuhuri thumma tazkuru ni mata rabbikum idza stawaytum alayhi ai ma'ana istawaytum alayhi kuka daidaita a gare shi ku gano wannan to sai wani ya zo ya ce to ai ma'anar istawa din nan istaula anan me tawi yace ma'ana intawa ne. Allah mai rahama ya rinjayi al'arshi ya mamaye al'arshi bai yadda cewa a ce Allah ya daidaita ba sai ce wannan fasara naka ka juyar da lafazi daga zahirinsa mai hujjar ka to wannan yana daga cikin abin da ke ba lugar larabci kariya kowace kalma tana da hakikanin ma'ananta to idan mutum ya yi tawili ya mai da ita wani abu wanda ba hakikanin ma'ananta ba amma kuma yakan ɗauki wannan ma'ana za ce ya yi tawili waja a rabuka wal malaku soffan saffa ubangijinka ya zo da mala'iku sahu sahu sai wani ya ce a'a kada ce ubangiji ya zo ya ce wa a amru rabbika akar maka la kai da kake amuru din nan a ina ka samu wannan lafazin yana rubuce ne a'a baya rubuce to me yasa ka fasara shi da amuru rabuka saboda gaskiya ina da dalili ina ganin cewa idan an ce Allah ya zo an kamanta Allah da halitta suka ce wannan shine hujjanka to idan an ce Allah yana ji ba ba ka manta ba idan an ce Allah yana gani ba ba ka manta ba Allah yana ji muna ji ce ai za a iya cewa zai ce ma ai za a iya cewa Allah yana ji ba irin namu ba Allah yana gani ba irin namu na kare kuwa abu ne mai sauki Allah yana zuwa ba irin namu ba a gani ka bar shi akan lafazin da Allah ya faɗa kada ka yi tawili sai ka samu karina mai ƙarfi kana da karina ne baka kare shi to almuhim dai shi a tawili ai juyar da lafazi daga zahirinsa baya kasancewa ingantacce illa idza buliya ala dalilin shar'i sai dai in an gina shi akan dalili na shari'a min nafsin aw na nafsi ko qiyasi aw ruhi tashri' ko kuma ruhi na shari'a aw mabadi'il amma ko manufofin shari'a na gaba daya kama ce shari'a ta zo don ta kare rayukan mutane ta zo don ta tsara jinin mutane to sai wani nafsi ya zo yana nuna a lalata addini ko nafsi yana nuna wato a yi hasarar dukiya to dole ne za a yi tawon da abin da ya dace da manufofi na shari'a na fa'izalam yuguna yuguna ta'awil ala dalilin shari'i a idan ba a gina tawili akan dalili ingantacce na shari'a ba balbuniya an gina shi akan san rai wal an gina shi akan wasu manufofi kamar inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara sun ce a nan ba ana nufin sanuwa ba ne. Allah yana umurtan ku ku yanka Aisha radiyallahu anha wannan fasara ne na Shi'a suka ce wannan baqara ita ce Aisha sai to wannan fasara ku? kun fita daga asali asalin baqara an san sanuwa ne to menene abin da ya juyar da kalmar daga sanuwa ya bai da shi matan manzan Allah kuma to anan kaga sai ka sashi a gaba sai an nuna ma dalilin da yasa ya fita daga daga asali ya koma majal dan fassara sanuwa da Aisha abin yana da nisa a kwakwalwa sosai da wuya abin ya samu amsuwa in ba sun yi bayani mai tsawo wanda bayanin ma ba su da amsa kawai san rai ne an gano wani ko na yawa tsar libadil ara da kuma yin da kuma kariya ga wani sashen ra'ayi mutum yana so ya kare wani ra'ayi sai ya yi mahadisin manzan Allah wani irin tawili da zai dace da mazhaban shi kana tawilan da ya sai to irin wannan tawilin ya zama bai inganta ba wa kana abadan bil qanun wannan ya zama to wasa kenan da dokoki da kuma nasoshin dokokin kazalika idza arada ta'wil nassan sariha haka nan idan tawili ya gitta mu nassi ingantacce au tawilan ko ya lama la ya hatamilu wallaf ko kuma tawili ya kasance tawili zuwa ga abin da lafazi baya dauka akwai tawilin da lafazi samsam ma baya dauka misali sai mutum yayi tawili zuwa gare shi to kun ga irin wannan gaba daya ba za a saurari mai wannan fassara din ba misali na nuna ku na'am wa alaikum salam muna yawanci in a eh mafi yawan aƙida yan bidiya sun gina shakan tawili kaga yan batiniya ismailiya suna fassara ainihin wannan asau ya ayu hallazina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba qablikum ya ku wanda kuka imani mun rubuta muku asiyam wato tsare bakinku daga daga faɗin sirrinmu idan ka shiga cikin shi'a dole ne wai a wajabta ma siyam ka kare bakinka daga faɗin sirrin su yan a din in ka shiga cikin aƙidan kada ka gaya kowa kowa aƙidunka sai dai iku iku wannan shi ne siyam a wajen shi a bandiliya to kaga wannan ya saba ma abin da aka san ma'anar siyam ko ma'anar siyam a shari'ar musulunci azumi wanda ake yin shi a kama baki daga ci da sha da jima'i da sauran abubuwa da ba su dace ba har zuwa lokaci kaza ta ce wannan shi ne siya rike sirri wannan tawili ne wanda yake gairu makabul an gani suka ce kuma idan mutum ya zo ya yi siya nan idan ya yada sirrinsu sai ya zo kuma ya yi zakka waƙi mu ta wato zakata sai ka zo ka yi zakka ma'ana ka je ka tuba a gaban imam kan kuskuren da kai na yada wannan sirrin kaga wannan tawili ce ba iliya irin wannan tawili tawili ne na kafirci eh na usul fiqh a duka eh shafi na 65 ba ba lalle bane ji wani azumi ma'ana azumin kenan kan baki na'am wa innal ibadat tanqasimu ila qismayn lalle ibadoji suka kashi biyu sahiha wa ghayr sahiha akwai ibada ingantacce akwai ibada wanda bai inganta ba wala farqa fi sahih ba bambanci ga ibadan da bai inganta ba daga ciki tsakanin barna tsakanin batil da fasil tsakanin fatacce da ake kira batil da fatacce da ake kira da haduwar malamai لأن العبادات إن جاءت مستوفية أركانها domin ibada in ta zo ta cika rukunnanta wa shurudin sihhatiha kuma ta cika sharuɗa na ingancinta ta isa wa bari atin zimma bi ada'iha wuya ya kubuta da bayar da ita wani ja'at naqisa naqisa tubadi shurut idan ta zo ta tauye wasu sashen sharuɗa aw ba'd al-arkan ko sashen rukunai dan ba da isa masa ba walam tabara izimma bi ada'iha kuma wuya bai kubuta ba da bayar da ita ala zalikal wajhin naqis akan wannan fuska na kasashe idan an yi ibada akan wannan fuska na kasashe wuya bai kubuta ba ana na ana bunka wannan ibada din zalika mun mutum ya yi sallah ba alwala wanda ya ganta zai ce ya yi sallah amma kuma wuyan shi ya kubuta ya kubuta ba Allah ba zai amsa ba la farqa baina an yakuna an-nafs wa ruh ba bambanci tsakanin kasu ya zamanto a cikin rukunin ibada din aw yakuna an-nafs wa shar ko ko ko ya zamanto kasu a cikin sharadi wa amma al-uqud faqad ittafaqa al-fuqaha ala anna sahiha minha amma kullu kullan ciniki da aure shine uqud hakika malaman fiqh sun yi ittifaki akan cewa lallai ingantacce daga cikin ta ma a share. Shi shine abin da mai shari'a ya tabbatar da shi kuma ya jeranta ainihin tasirinsa ya kanat arkanu salima ya zama rukunansa lafiya lau wa kazalika awsafuhu takunu salima kuma siffofinsa gaba ɗaya zama to lafiyayyu an kana mustawfiyal arkan ya zaman to ya cika rukunai wa shurut ya cika sharuɗa na inganci fa innahu yanqidu sababan murattaban al amkani to lalle yana kulluwa ya zama sababi wanda abin abin jeranta a hukunce hukuncensa wa ala zalika yakunu al aqd sahih akan wannan yana zama to kulli na ciniki ko aure ingantacce a wajen duka malamai shine kulli wanda wanda ainihin ya kullu ta wajen sababi murattaban asaru kuma tasirin shi ya jerantu kuma ya cika sharda al-mukmira lissabiyyati ya cika sharda wanda yake ya kammala sababiyyar sa walam tujar al-mawani allati tamna'u min iqrari hadhihi kuma ba a samu mawani ba allati tamna'u min iqrari hadhihi sababiyya wanda ke hana kulluwan wa'annan sababa din نعم شو ده فيديو يا السنة سبنا الرجل عشان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك في الجمعة daga cikin wannan a cikin juma'a kuma taliyatul mana wato daukaka hasuliya ai hasuliya yayi tsawo sosai wa huwa bid'atu muharrama ijma'an shin tsawaita hasumiya bid'a ce haramtacciya ga haduwar malamai da wuri da biyar yin in ana nufin alfahari da shi me yasa aka tsawaita hasumiya an yi ne don alfahari ai masallacin mu ya fi na kowanne tsawo kaza wannan bid'a ce muharrama alfahari Allah ya hana wa illa fa huwa bid'atu makruha in ba haka ba to ya zama to bid'a makruha in dai babu alfahari kenan ko وفي المدخل يا ya zo cikin واما ما amma ma abin da suka kirkiro yau na tsawaita hasumiya nan wannan ana hana shi saboda fuskoki masu yawa ɗaya daga cikin su salaf ɗaya daga cikin su saba wa magabata Allah ya kara musu yarda saba magabata radiyallahu anhu الثاني أنه يكشف على حرير المسلم نبيو to lalle yana faran yana yaye ainihin wato alfarma na musulmai yana cin mutuncin musulmai yana yaye al'aura na musulmi kamar yaya idan an tsawaita miya to za ga wani daga can wajen zai iya hango gidan wani ga mata suna wanki ga wasu mata ga wani bayi ma a buɗe ana wanka yana kallon mace tsirara ko ana kallon wani namiji tsirara kaga irin wannan tsawaita shi zai sa ka ringa leƙen al'auran musulmi kuma leƙen al'auran musulmi haramun ne a nan wajen ya hukuncin da ake na gina gidan sama ana leƙo ainihin gidan ƙasa ya sa wa shari'a ya kamata in za a yi gidan sama to hukuma ta sa ido gidajen da ke wajen zamanin sama in ko ba haka ba kuwa to ya zamanto in an yi gidan saman to akwai wani mataki da za a yi wanda ba za a leƙa wani gidan ba a samu magina ƙwararru a gaya musu muna gidan sama za a yi amma muna son a yi gidan sama ta hanyar da ba za a iya hango wani gidan ba kamar abin da wani suke ana sa idan misali kusa da kusa ne za a yi sai a ce to bayan can abu da yake ya rufe musu bayan to amma kuma sauran mata kuma suna wanke wanke a gida ba shi kuma za a yi rufe su an rufe wancan an rufe bayi sannan mata suna wanke wanke kuma ta suna tsakar gida suna tsira sun saki jiki gaba daya kawai daga su sai daura kirji ko daura kwakwasu wani lokaci kwakwasu ma sun aka daura kirji a kuɗe sun ɗauka isu isu ne misali sai wani ya zo gashi ya zauna ya sa kujera ya ta kallo abin shi a gani kaga wannan ya saba ma shari'a kun ga ba a cikin hadisi ya ce mutumin da ka kama shi ka kama shi ya zo kaga ana leƙan ma gundu ka tabbatar ga ido ne yana ne za ka iya sa gaba ka harbe shi ka fasa mai kwayan ido idan ka fasa mai wannan kwayan idan in ya kai kara kotu banza ne ba za a biya shi diya ba don ku zan ba karamin laifi ba ne leƙen al'auran musulmi yanzu mutum na da gidan sama cikin sauki zai iya zaunawa yana kallon makwabtansa suna wanke-wanke suna wanki wasu ma suna wanka kana kallon su tsirara kun gane wani to irin wannan amma an gane musulunci dole ne a sayin da za a yi da shi kun ga wannan masallaci ne aka gina ba amma masallacin an tsawaita hasumiya amma shari'a ta hana na? A an na الثالث أن ya buhu da أهل a. Na uku, للي sautin shi yana yin nesa daga mutanen ƙasa tunda an tsawaita shi da yawa sautin shi zai yi nesa mai kuma ya zama sautin shi na kaiwa nan zai yi nesa ya kai can wani waje inda ba su ake gayyata ba wani da'u ina ma huwa lahu shi kuma alhali kiransa ya kasance ne domin su mutanen mutanen da aka gina masallaci kusa da su su ake kira mana ba'adul muluk fil magari. hakika wasu sashen sarakuna a can magari wajen su morocco ya gina manaran hasumiya wanda ya kara a wajen da wakan shi ya yi sama sosai فبقي المؤذن إذا أذن لا يسمع أحد. in yi kiran sallah. la yasma'u ahadun mimman tahatahu sautu sautahu la yasma'u ahadun mimman tahatahu sautu sai zama wato duk wani ɗaya da ke ƙarƙashin shi baya jin sautin shi duk mutanen da suke ƙarƙashin masallacin suna ƙasa ba sa jin sautin kiran sallah sai dai kiran sallah ya kai zuwa ga mutanen da ba su ake kira wa sallah ba ومن ذلك في الجمعة أيضا daga cikin wannan dangane da masallacin juma'a kuma rafu saut daga sauti yayin hudu ba wannan bid'a ce haramtacciwa ga ijma'i daga sauti yayin guduba. an gane su mutane liman yana guduba mutane suna daga sauti ana hayaniya ke ko idan ana hayaniya liman na guduba, wannan hayaniyan zai hana mutane sauraron guduba. wa fil madkhal ya zo cikin madkhal wa bagi lil imam an yamna man yarfa'a man yarfa'a ya kamata ga liman ya hana wanda yake daga sautinsa a masallaci a cikin halin huduba da wani ta لأن رفع الصوت في المسجد domin daga sauti a cikin masallaci fa bid'a ne kun gane liman na hudu ba ana daga sauti ai ana so ne in liman na hudu ba hankalin mutane gaba ɗaya ya tattara zuwa ga limamu domin a ji sakon da liman zai yi ma al'umma sati sati ومن ذلك في الجمعة أيضا التنفل بعد الجمعة daga cikin wannan a juma'a kuma yin nafila bayan sallar juma'a a masallaci bayan sallar juma'a ya ce huwa bid'a hatta yansarifa mutum ya juya zuwa ga gidansa ya je ya salla a gida to wannan magana da ya faɗa ya ce bid'a akwai mulahaza yau dalilin da yasa aka hana a yi nafila mubasharatan bayan sallar juma'a ba a so ne a sadar da wata sallah da wata sallah kada ainihin gama garin mutane su dauka cewa wannan raka abin da kai sukan sallar juma'a ne sai ce ai idan mutum ya sallar juma'a raka biyu sannan kuma zai ware ya cika raka biyu nan da bai yi ba na A ai sallar juma'a yana yana wakiltar azahar ne to wannan raka biyu da kai ka tsara yin nafila bayan sa nafilan nan yana yana cika a hudu raka abin nan zama hudu kun gani domin kada ga magarin mutane su rude sai shari'a ta ce idan ka yi sallar juma'a kada ka sadar da sallar juma'a da nafila ka bari sai ka tafi gida ko ka fita mutum ya dan fita ya dan shawagi haka nan sannan sai dawo ya yi nafila akwai malaman da suke ganin za ka iya yin nafila bayan sallar juma'a amma da sharaɗin ba wai nan take bayan an yi sallama ba in an yi nafila in an yi sallar juma'a sai ka fita ka tattauna da mutane sannan ka zo ka yi raka'a biyu kaga kowa ya san wannan sallah daban sallar juma'a daban ko kuma abin da ya fi sauki ka je gida in ka je gida ka yi a gida amma kiran shi a muharrama ko ya ce a hata yan sarifa ila baitihi fi na'am tana bayanin nasu fi babu salati bayanin abin da jama'a suka kirkiro a cikin babu sallan matafiyi da juma'a milar milal bid'a na biriyoyi na shedan akan hanya na faɗakar da masu hankali ba kan hanya na iyakancewa ba ya Allah ka datar da mu gaban sunna annabinka da alfarman shi a wajenka kullum muna muna magana kan at-tawassul bil ja' cewa bid'a ne bai halarta ba an gane Thank you. kai kare aikata wani abu zai na kara da wancan sannan ka shiga wani sabon abu na kuje بسم الله الرحمن الرحيم بكر أبو زيد إليا المعلق وفقه الله shi ma wallazi Allah ya datar da shi zar hada tahzir al-marid min al bilad yayi tahzir ya tsoratar ya ankarar irin wannan ankararwa mai mai daci ankararwa mai karfi daga wayannan bidiyoyin wa hum jadiruna bi zalika su suka fi cancanta akan haka musamman ma in ya zama dan bidi'a mai kaifin harshe ne idan dan bidi'a ya zama yana da kaifin harshe yana da fasaha da zalaka wanda iya maganar shi cikin sauki zai iya janyo mutane zuwa ga bidi'arsa yana da fasaha wajen bayani sharrahu yakunu ashaddu wa a'zam eh lalle sharrinsa yakunu yakunu akbar wa a'zam yakunu ashaddu wa a'zama yana zamantowa ya fi tsanani ya fi girma Allah ya kan jarba ahalin suna ga mutum batacci ne shi amma Allah ya bashi wani irin kaifin murya in malamin suna ya yi magana shi ya magana raka lokaci shi ke kan gaskiya saboda kaifin da yake da shi na a dan fi wani in Allah ya jarbe mu da wani da dan biriya mai kaifin harshe wanda idan malamin suna ya yi magana shi dan ya yi magana sai ka doka dan biriya ke da gaskiya saboda kaifin harshen shi a gani yana za mu gane wannan jarabawa cikin sauki jarabawan da yi ma'andar musa da fir'auna fir'auna yana da kaifin harshe yana da zalaka da fasaha da balaga annabi musa kuma bai kai shi ba sai fir'auna yake gaya wa taron jama'a amma yake cewa am ana khairun min hadha da huwa mahinun wala yakadu yubin shi ni na fa alkhairi min hazal ladhi huwa muhinun ko wannan wanda yake wulatantacce wanda baya kusa ma ya iya bayani anan musa baya ma kusa ya iya bayani duk bayani na dalla dalla dalla dalla dalla kaga shi kanshi fir'auna ya san tasirin bayani to idan Allah ya ba mutum bayani zai ringa sarrafa wannan bayani zuwa ga juyar da hankulan mutane shi za malamai suke cewa ku ji tsoron ku ji tsoron ainihin karkacewa mai hikima idan mai hikima ya bace to an shiga uku zai ta amfani da wannan hikima ya juya kalma nan ya juya kalma can ya ta gamsar da mutane ya mai da baki fari fari ya koma baki sai ya kokarin ya gamsar da mutane wannan farin fa ba ku fahimta ba ne baki ne kuma su gane daga mutane sun gamsu gaskiya wannan farin baki ne ba karatu mu ne da kai ba irin wannan shine idan dan bidiya ya zama to mai fasaha da harshe ya iya gamsar da mutane ya san shubha to irin wannan ba a wasa da al'amarin shi dole ne za a tsaya a mai rudugu a an karar da mutane su yi hankali da shi ma idan ka a mukabbira musamman ma in biri sa mai kafirta mutane ne a ce mukabbira ko biri a mufassida khatarau a adam eh lalle wannan hadarin shi ya fi girma ma alasiyama idan kana yatazaharu amaman nasu eh musamman ma in yana bayyanarwa a gaban mutane bi an hu cewa shi ahalin sunna ne ko mutumin da yake bayyanarwa a gaban mutane cewa shi ahalin sunna ne to dole ne a gaya mutane ba fa ahalin sunna bane misali an gane wani ko yanzu misali kamar irin salon da ikwanul muslimin suka dauko a Najeriya yanzu yan ikwan sun zo da salon su ahalin sunna ne sun zo suna tausaya mu ahalin sunna yanzu ga wani malami ana kiran shi shekar biyu ya shigo yana faɗa da sunna wai dan bid'a ne sai yanzu ya koma shi ne yanzu yake kai wani shi ahlus sunna ne yanzu ya zo ne yayi gyara cikin ahlus sunna na fatan gane yake fuwadul musulmi su ne suka sa rigan ahlus suna yanzu don su cimma wasu buri kuma sai suka yi kokarin raba kan malaman sunna ba bambanci tsakanin nasiru dini albani da Shekaru biyu da Limba ba duk wa'annan malamai su ɗaya manhajinsu ɗaya to amma ana so a cimma wani buri ana so a yi ɗauki ɗan ɗaya sai aka fara jumfaron wani guda ɗaya cikin rawar ake ganin kamar za a fi samun nasara daga gaje shi in an gama sai a koma sauran a gani duk abin da malamin nan ke faɗa wayancan malaman shi na gaba da shi suna faɗin fiye da nashi ma to kaga kyale su da aka yi nan, ba fa an kyale su bane an ga suna da jama'a ne an ga suna da jama'a ne bari a taɓa wanda bai da jama'a in an gamsu cewa ra'ayin shi bai da cewa rage so sauran fa malamai su bin ba su da su ma ka suke kaga cikin sauki za a yi in shi'a suna su zaki sahabban manzan Allah a so suke zaki manzan Allah to suka zaki manzan Allah kowa zai gane su ba musulmi bane sai suka fage da ni sahabbai to wannan zagin sahabban ba wai sahabbai suke so su zaga ba manzan Allah suke so su zaga amma bari su yi sassaka in har sahabbai suka zagu to manzan Allah yana abota da mutanen banza ya hukuncin mutumin da yake mu'amala da barawo ne ba hujje shi abokin barawo barawo ne to kun ga usulubi sabo wanda ikhwanul muslimin suka fito da shi yanzu sun sa rigar ahlus sunna kuma suna kokarin su nuna su fa ahlus sunna din ne amma suna ragargazan malaman da ke wa sunna hidima wanda suke ganin kamar aiwaye na malaman ba su shahara ba bari su bari su amfani da shi suka suka zagarge su to nan gaba za su koma kan wanda suka shahara kun gane wannan ko to in dai mutum yana yana bayyana a gaban mutane cewa yana cikin ahalin sunna wannan ya fi haɗari a gani mutane mutum da ke sa rigar sunna har yanzu yana yin muhazara yana cewa shi yana kariya da sunna ne alhali dan ikwan ne to wa'annan sun fi haɗari dole ne a gaya mutane ku yi hankali da wani na eh wani da gaske to ahalin sunna ne to ka yi hankali akwai wasu mutane madakila su ai madakila babu su inda da madakila da albani ya gaya min nasiruddin albani sun rayu tare da wannan bawan Allah Usaimin sun rayu da shi Fauzan sun rayu da shi Bibbas ya rayu da shi kuma har yanzu yana rayu inda yana da wata aƙida da malaman Saudiya ba su kyale shi ba wallahi da ba wannan ɗan ƙaramin muhadara da ake ɗan guntun muhadara da ake a garin Kaduna da kewaye da ba shi zai maganin wannan malami da duniya ne gaba ɗaya salafawa na duniya za su taso masa to bil hasali ma malaman salafiya na duniya sun yarda da shi kaga ashe wannan wa'azi wa'azi ne sunan shi rufashe duk wanda ya dauko maka to wai zaka samu wani bayani daga malamai da suke Saudiya ai a Saudiya yake zaune me yasa sai a garin Kaduna za gano illan sa malaman Saudiya wanda suke zaune da shi suna tare da shi suna mutunta shi har yanzu ba su gano cewa ko ta akida mu zake la ba ai da tuni malamai da lajina a da'ima da tuni sun ba da fatawa a kore shi to lajina a su fauzan fauzan yana mai kyakkyawan yabo albani yana mai kyakkyawan yabo wa'annan manyan malamai suna mai kyakkyawan yabo sai wani dan sai wani da wani mutum da gultun karatun shi zai cewa wai kaza kaza to za su rare shi ba za su rare shi ba an gane wannan ko yanzu ka ce ayatul lahi komeni yanzu za a ba shi dama ya je saudiya har yana wallafa wallafa ya zauna saboda dan ne yanzu Ibrahim misali ka yana Saudiya yana kaza dole ne dole ya bar Saudiya saboda yana zuwa yana mu'amala da malaman Saudiya da an gano akidar shi dole ya bari to yanzu duk zaman da wannan malamin yayi ba a san da akidar shi ba sai wasu mutane karkatattu a nan Najeriya na'am na'am la'anna ba'da ahlul bid'ah indahum nifaq to mu wasu yan bid'a ba suna da ba kun ji wannan magana ko wasu yan bidiya suna da za ka ga shedan ne sai ka shedan ya zo maka ya ce ma inni laka laminan nasihi wa kuma in inni lakuma laminan yi shi wala ni ba fi hafa nake wai shedan ne zai wai nasiha yake ma <laughs> to wannan yan ikhwanul muslimin ne sai suka zo suka shigo rigan ahlus sunna wai su ne suke so su nuna wa ahlus sunna cewa ba su ma san ma abin da suke yi ba na'am wujin da manyan yakhafu minhu za ka same shi a wajen wanda yake jin tsoron shi ya tamaskan yana da awon shi miskini ne a gani ƙudu ana min ahalin suna eh, wato idan ya ga ana jin idan yana jin tsoron mutane sai ya ɗanyi sai ya yi ya ya yi ɓadda bani ko ya ya yi ɓadda kama sai ya nuna ya sa rigar ahalin suna ko mai ringa ni ana min ahalin suna wannan yana cin nifak yana jin tsoron ahalin suna ne ni ba na kin wane da wane daga cikin sahabbai ni ina tare da ku alhali makaryaci ne shi misalin wa'annan dole ne a yi taka tsantsan daga gare su dole ne a yi mutane taziri a ce mutane su yi hankali da su na'am wa qawluhu wa kana min salaf man la yusalli ala ya kasance daga cikin salaf akwai wanda baya sallah ga dan bid'a ala kulli halin idan kana fi bid'a mukaffara shi dan bid'a in ya mutu ana mai sallah in bai yi ba amma daga cikin salaf akwai wanda sai yin sallah a gare dalili saboda tahziri saboda mutane su guji fadawa cikin bid'a in ka fada cikin bid'a ka mutu ba wanda zai ma sallah ba halin على كل حال إذا كانت البدعة مكفرة فلا شك أن ala kulli halin in ya zama to bid'a مكفرة babu shakka cewa sallah a gare shi bai halarta ba saboda Allah ya ce Allah ya ce ga munafiqai wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan kada ku yi sallah ga dai daga cikin su da ya mutu har abada in wannan dan bid'a ne kuma ya mutu cikin bid'a kuma bid'an nan bai kafirta shi ba za a bi sallah ba sai dai a haka rani kawai a wurga shi wannan ba za a mai sallah ba amma idan kanat gairi mukaffira amma idan bid'an ba mai kafirtawa bane kanat gaira mukaffira hmm. ai kanat hiya eh in bid'a ya ba mai kafirtawa ba haza yunzaru wannan ana dubawa ga abin da ke biyowa baya abin da ke biyowa baya akan barin sallah a gare shi na barna kun gani inda bidiyan ba mukaffira ba shi sai a duba idan mun yi yin sallah a gare shi ba abin da zai faru mutumin nan yana da masu fushi da fushinsa yana da mabiya da yawa wanda idan ka yin sallah a gare shi zai janyo mutane su kasa fahimtar ka ka duba wali kamar wani wa ya fiye sallah ya ya rasu amma malam wani ƙi zuwa yi sallah ai ba ku ba shi kun gane akwai matakin da wani san bid'a ne ba amma kuma za ka kuma yana da mutane kuma ba kowa da kowa ya fahimci bid'a shi ba kai ne ka hararo bid'a kuma kai da ka hararo bid'a ba ka da mabiya kamar shi in ka matsa da bayani akan za shi hasada ka san abin da mutane ke kenan ba abin da ake jifa malami cikin sauki a gare shi da ke hana malamai faɗin gaskiya kamar kalmar hasada ka fahimci malam wani yana hasada da wani ai kaga matsalar shi ne ba shi da mabiya kamar na wani da wani sai ya mata malami eh yanzu kwa yanzu sali a nan garin Kaduna wani ya zo yana zagin bukari da Musulmi ko a nan garin kaduna yana kiran buhari da muslim bola ya ce imamu shafi'i ba malami ba ne ya zo ya fara karatun shafi'i ya gudu da aka zo ana bayani akan cewa aka yi kujerar shafi so to kenan kawai kita dai yana wani wannan barna yana rusa musulunci sai a yi shiru a jare shi kun ga yadda abin yake tafiya su mabiyan ma da kake so ka taimaka su ba sa taimakon kansu e kai ne ka hararo musu abin da zai cutar da su ka hango ga halaka gare su amma su din nan kuma suna kallon a ah, girma kake so kana so ne kana bakin ciki ne da a bashi wannan kujerar da aka bashi din nan kai kake so ka dare ka ci ka hau to duk irin wannan yana daga cikin abin da ke sa malami zai hango gaskiya ce me yasa malamai suka yi shiru akwai dalilin da yasa malamai ke shiru da yawa amma wani lokaci kuma shirin yana janyo barna wanda sai a zo a ci musulmi da yaƙi suna kana kwance cikin ɗaki za a abin bindiga a wuya tun yaƙin na nesa yaƙin zai bi ka har gida kuna da wani ko to irin wannan dan bidiya kan yi karfi karfin da za ga yana da mabiya kai kuma baka da mabiya kamar shi kuma ba kowa da kowa ya fahimci sharrin shi ba kai ne ka fahimci sharrin shi kuma kai za zaka yi wa mutane bayani kana jin tsoro in ka dan fito ka nuna ni gaskiya ba zan yi sallah ba munafiyanci ne dama hasada ne in baka mutum tun yana raye kana hasada da shi ai mutu ka bi shi haka bi shi kabari kana hasada da shi an gane ko ku shi yasa gama garin mutane su dinga rage wannan kalma na hasada malamai suna so su taimake ku su gaya muku gaskiya su tsamar da ku daga miyagun mutane amma ku sai ku dinga jifan su da kalman hasada an gani wane ya ga malam wane yana da kaza ne shi yasa yayi kaza to wannan cikin sauki ake kiban malami da shi kuma ga malami zuciyar shi garau tsakanin shi da Allah yake amma an jefe shi da mugun abu wanda bai san da shi ba na'am a ƙauya to ku ji wannan idan ahalin sunna sun zama to masu ƙarfi kenan ana ana duba maslaha ko ba duba maslaha cikin al'amari idan kasancewa san bid'an na da karfi ƙarfin da rashin yin sallata a gare shi in ya rasu zai sanya a ƙara kyaman da a wanka ki sauraron ka a nan wajen za ka je ka da sallah saboda lura da maslaha ku dinga lura da irin wayannan zan wani lokaci malami tsoro yake ji a in gaskiya ta zo ba a jin tsoron kowa ba tsoro ba ne ja da baya ga rago shirin fada ne wannan abin da ka yi na sallah gare shi ka yi da yan hikima saboda ka samu daman janyo mabiyan shi zuwa gare ka a gane ku na'am na'am wa kana ahalun bid'ah eh, fi unfuwan ake eh wato in ya kasance suna a aqwiya kun gane wannan hmm. masu ƙarfi ne kuma ya zama su yan bidi'a suna cikin gayan suna cikin ainihin gayan da awansu wato farko farkon da awansu ahlus sunna suna da karfi yan bidi'a kuma sababbi ne wala shakka anna tarka salah waye karfi kenan aula ahlus sunna yan sabu sun fara kira zuwa ga bidi'a su ne amma ahlus sunna suna da karfi kamar saudiya ne hmm. saudiya yanzu da'awa ta ta tabligh jama'atu tabligh da'awa ce sabuwa Sufa'i sababbi ne a saudiya shi'a sababbi ne a saudiya to nan wajen yanzu saudiya suke da karfi malaman saudiya suke da karfi akan malaman bid'a ko to kaga a irin wannan fala shakka anna adamiha na anna tarka da la'a alaihi aula a irin saudiya babu shakka barin sallah a ga yan bid'a shi yafi gani saboda saudiya ahalus suna na da ƙarfi. wa'annan kuma suna cikin farkon da'awansu kenan ana duba karfin yan bidiya daga rashin karfin su duk wannan gaba ɗaya ana duba maslaha misali da mafasin ne. Ya تركنا الصلاة عليهم يحصل ذلك رجعا عظيما إيه يوم wannan yana tabbatar da wani tsawatarwa mai girma gare su yana tabbata a ce kaga malam wani mutum malam wani ya yin sallah ga wani ya nuna fa wa'annan sharrin ya girma sai ga gaba garin mutane suna kyaman wayannan mutane ai malam wani dan shi'a ne da ya rasu ai ba mai sallah ba ai malam wani sufi ne da ya rasu ba mai sallah ai dan ikwanul muslimin ne ai dan kaza ne to a kaga saudiya gari ne na salafiya an gane ku to irin wannan dan an ƙi yin sallah ga irin wayannan babu laifi a kan shi

wani lokaci ma sai ga wani ya ɗauko wata aƙida ya shigo masallacin ahalin suna yana yaɗa ta su ƴan sunnan ba ma san mugun mutum bari. suna ba shi kariya suna baddara rashi suna girma shi suna matan gani yanzu wani masallaci muke takama da shi a Najeriya gaba daya nan to kaga dan bidiya ne ke gudanar da ke gudanar da karatu a wajen ka ga ki tsari dan bidiya cikakken dan bidiya ka ba kuma jahilai sun kasa gane dan bidiya ne misali to kaga yanayin yanayin yan najeriya ba fahimta ya kamata ce ko aka sha wa ɗan biriya ya gano shi ya fara ya fara da wani aka sha ba na aure suna bane yanzu misali yanzu irin wannan mutum zai zuwa nan ya karatu ba zai so da ɗaliban ilimi ne a nan wajen nan take ɗalibai ma ba sai malamin yayi bayani ɗalibai su saka mai burki yake sayi al-bukhari bola ne wallahi wani zai kiba ne mari mari na kamarar saboda maganar da ya faɗa ba karamin haɗari ke gare shi ga musulunci ba ita ba zan gane duk kafin da ahalus suna suka yi intifaki bayan alkur'ani babu littafi kamar shi ka kira shi bola ai wala wani wani wani dan gundun balan zai kifa mai mari sai ya ga yayi kasa da shi kuna kamar da wannan kwarai da gaske haka ne bola ne kaga akwai matsala akwai matsala Allah Allah Allah shi ke mu amin Allah ya sa mu yi karatu mu fahimci menene hakikanin sunna wannan kalmar bola kun taɓa jin shi a Najeriya tun daga zamanin dan fodiyo har zuwa yau Abdullahi Gwandu ya yi littafi na Uzamu Talawar Hadis ya ce Bukhari da Muslim ba littafin da ya kashe inganci Abdullahi Gwandu malamin hukumi ya rayu a nan ya ce Bukhari da Muslim su ne mafi ingancin littafi bayan Alƙur'ani. kamar duk da haka wai ɗalibai sun kasa fahimtar muhimmanci buhari ga wani mutum ya zo da barna mai girma amma ba mai rishin kari kaga in ba najeriya babu inda za a yi wannan barna din allah shi ke mu allah shi tsare ma Allah ya tsawaje Allah ya rufa mana a cikin بارك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك